الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a farko muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya raya mu zuwa wannan lokaci bayan tsawon lokaci da ba mu samu zama ba kuma abu ne wanda yake a rubuce Allah maɗaukakin sarki yana jaraba bayinsa da duk abin da ya so aka wannan wani jarabawa ne daga Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yayi mana a cikin karatunmu da muke yi na sunan at-tirmidhi muna cikin da Awad, littafi da yake magana akan abin da ya shafi addu'o'i da Awad. wanda mun karanta babubuka kamar guda biyu na yi mun masa mukullin tsaye a wajen kitabu da'awat mun ɗauki babi guda biyu a cikinsa farko mun karanta babu ma ja fi fadli du'a falalan addu'a sai kuma babi na gabansa babu minhu za mu tashi babi na uku حديثنا na dubu uku da dari uku da saba'in da hudu a cikin kitabu da قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز الأبطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قبلنا أشرف على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم ثم قال يا عبد الله بن كيس يا عبد الله بن كيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملك وأبو نعامة السعدي اسمه عمرو بن عيسى a wannan hadisin hadisin abu musa da ash'ari radiyallahu anhu yana cewa mun kasance tare da manzala sallallahu alaihi wa sallama shi ga zafi, a wani yaki falamma kafalna ya ce lokacin da muka dawo kenan muka dawo daga yakin na alal madina sai muka argi madina lokacin da muka an zo madina ya ce fakabbara nasu takbiratan saboda farin ciki da kuma murna allah ya dawo da su lafiya ya ce take ce mutane suka yi kabbara kabbara guda daya mai girma ma'ana sun hada harsansu gaba daya sun hada muryarsu waje daya suka yi kabbara wa rafa'u biha aswatahum suka ɗaga muryoyinsu da kabbarorin nan yana daga cikin sunna idan mutum ya ga abin da yake ya burge shi ko ya ba shi sha'awa ya yi kabbara ko ya yi tasbihi ko ya girmama Allah domin Allah maɗaukacin sarki shi ke da komai shi ke kawo wato farin ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu lallai mahalicin ku Allah maɗaukacin sarki ba kurma bane kuma ba wanda bai nan ba ne ma'ana allah rayayye ne baya fakuwa baya zamanto cewa cewa baya nan don haka allah yana tare da ku baina ku ma'ana yana ku. ma'ana wannan bi ne allah yana sane da ku ya san halin da kuke ciki wa baina rubuti da kuma yana ma wato kan wato kawunan dabbobinku abin da ake nufi a nan cewa Allah madaukakin sarki ba abin da ya buya na ku yana tare da ku kamar yadda Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa bi ilmihi Allah da shayansa yana sane da ku duk inda kuke abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so nuna musu ko na da muryan da za ku yi Allah yana jin kuma Allah yana jin innahu ya'lamu sirra wa akhfa innahu ya'lamu al-jahra wa ya'lamu sirra wa akhfa abinda aka bayyana Allah yana ji abinda aka boye ma Allah yana ji kaga kar mutum ya dauka cewa Allah bai sauraron sai ta daga murya Allah madaukakin sarki yana jin duk abin da yayi sannan sai ya kira shi Abu Musa al ya kira sa ya ce ya Abdullah ibn Qais suna Abu Musa ya ce shin ba zan sanar da kai wata daga cikin taskokin aljanna ba ma'ana abin da zai kai ka da samun aljanna ba ya ce la haula wala quwwata illa billah wannan kalmar da zaka furta wata taska ce daga cikin taskokin aljanna shine mutum ya ce la haula babu wani wato dabara wala quwwata babu wani karfi illa billah ai sai da taimakon Allah wannan taqwid ne mutum ya sauya da al'amarinsa zuwa ga Allah ya mayar da komai zuwa ga Allah kuma ana so duk lokacin da mutum ya samu kanshi cikin wani tashin hankali ko damuwa yawaita faɗan wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah mutum yana yawan faɗanta Allah madaukakin sarki zai kawo mishi mafita Allah madaukakin sarki zai yaye masa shi yasa mana ibn al-qayyim wani littafi yana cewa idan da a ce bayi sun san abin da ke cikin wannan kalma wato na la haula wala quwwata illa billah yake to da ba za su taba rabuwa da ita ba domin kana nuna cewa ba kai ba ka da komai ka mai da komai naka zuwa ga Allah madaukakin sarki babin da yasa ya kawo shi cikin babu du'a ko kitabu da'awa wannan nau'i ne na addu'a kuma ambatan Allah ne domin akwai addu'o'i da suke addu'o'i ne na girmama Allah madaukakin sarki da ko da baka roƙi Allah madaukakin sarki komai ba abin da suke kunshe da shi ya nuna roƙon Allah din kake dan yanzu ta ce la haula wala quwwata illa billah ga baka ne baka roƙi Allah komai ba amma dai eh, in ka duba hakika na al'amari kamar ka ne mafaka ne a wajen Allah domin ka nuna cewa komai na ka ya ba ka da wani karfi da dabara shi karfin Allah kake nema to zikirin Allah ne kuma addu'a ne suna nan da yawa irin su kaman hasbuna Allah wa ni'mal wakil mutum ya faɗa hasbuna Allah wa ni'mal wakil dan da ya shiga cikin damuwa zikiran Allah ne kuma addu'a ne duk yake da yawa daga cikin bayi ba sa gane cewa addu'a ne yana ganin addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka kaza wa kaza da an kai wannan kayan addu'a domin abin da ta kunsa nema ne a wajen Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ita ce kalmar ko zancen da annabi ibrahim alaihi salam ya furta lokacin da aka jefa shi a wuta shine hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim da wannan kalmar da ya faɗa kaga bai ce ah, allahumma qini ah, sharwar kuffar ba ya ce kuma ya Allah ka kare mu daga wannan sharrin wutar da suka kunna ba a'a kalmar da ya faɗa da abin da ta kunsa kamar yana kai kanshi ne ga Allah yana neman mafaka a wajen Allah domin ma'anar hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbun Allah ko hasbi Allah shine ma'anar madogara ta abin da na koma da shi shine Allah kuma na da da abin dogaro to kamar mutum yana cewa na dogara da kai ne Allah ba mu da wani karfi sai naka saboda haka addu'a ba shi mutum ya ce ya Allah ina roƙonka ka yi kaza ba eh akwai matakin da mutum zai iya roƙa Allah da waɗannan abubuwa kamar wajajen da suna ta karanta cewa a yi addu'a da wannan kamar yanzu mutum zai kare sallah ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram su ma kamar nan ne sai dai an sa masa Allahumma shi ne mutum yana cewa ya Allah anta salamu kai ne mai aminci wa minka salamu kuma daga dare ka aminci yake zuwa tabarakta alkhairin ta ya yawaita ya zal jalali wal ikram ya ma abokin. wato ɗaukaka da kuma girmamawa kaga nan ma ka iya cewa mutum bai roƙi Allah komai ba amma dai in ka lura da kyau zaka ga tana neman amincin Allah ne da haka ce Allahumma anta salam ya Allah kai ne mai aminci ma'ana ka amintar da ni wa minka salam kuma daga gare ka aminci yake zuwa don haka ina neman amincin ka. ko da wata ce Allah tana so ya amintar da kai ba a kalmar da ka faɗa ta kunshi haka ta kunshi haka to idan idan waɗannan addu'o'i suna nan da yawa wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma su to sai sa ma da ya kawo shi a wannan babu wannan hadisi ne mai inganci hadisi ne hasan abu isa tirmidhi yace hada hadisun hasan abu usman na nahdi ɗaya daga cikin wato tabi'ai ne sunan shi abdurrahman ibn mulk sai kuma abu na'amata as-sa'di kada babu ma a fi fadli zikiri. babu abin da zo na cikin fadalan zikiri an ce alfadin falala ma'ana alkhairin da za ka samu cikin ambatan Allah noma ce alfadin wani abu ne wanda yake na kyauta wani abu ne wanda yake na daraja da ba ka samu shi ne alfadin Allah ce bayan da fadlul lahi yusihi man yasha wannan kyauta ce ta Allah daraja ce ta Allah da yake ba wanda ya so to falalar abu yana komawa daga shi matsayin kanshi wannan abu ne misali alkur'ani yana da falala ai saboda kasancewar shi zancen Allah kaga sanan ne alqur'ani ya samu falala domin zance ne na Allah kuma ya fito daga mahaliccin mu da abin da ya fito daga Allah na shakka cewa abu ne wanda yake mai girma kuma mai ɗaukaka to fadlul zikiri sallah tana da falalanta ma haka nan zikiri na da falalan shi sadaka na da falalan shi azumi na kowane abu yana da nashi wato fadala din to yanzu azzikir shine ambatan Allah madaukakin sarki a shi azzikir ambatan Allah madaukakin sarki kalma ce wacce take mai fadi wanda ce azzikir ma a harshen larabci alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ambace shi da cewa zikir Allah ya ce wa hada zikirin mubarakun anzalnahu kaga zikir ne ambatan Allah haka nan Allah ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun su Allah abu ta zikir anan an ce ku tambayi ala zikri ma abota zikiri ma abota ambatan Allah ko su a ce ne malamai su ne ala zikri anan fasalu ala in ku je ku nemi masana da haka ana nufin masana a nan wanda suka san ilimi da haka zikir abu ne wanda yake mai fadi yana zuwa ta ma'anoni da yawa yana zuwa ma'ana da yawan gaske amma daga ciki in an ambace shi shi kadai kawai aka ce zikir ana nufin mutum ya keɓanci da ambatar Allah maɗaukacin sarki da tsarkake shi da girmama shi da yin yabo da godiya gare shi wannan shine azzikir da haka mutum ya zamanto yana mai tasbihi mutum ya ce subhanallah yana tsarkace Allah ne ai mana yana cewa Allah ya tsarkaka daga duk abin da bai dace ba da ake danganta masa in ka duba ayoyin da uh, Allah madaukakin sarki yake zargi da waɗanda suke danganta masa cewa yana da ɗa a mafi yawancin ƙarshen su Allah madaukakin sarki yana mai tsarkake kansa Allah ya ce wa qalu takallahu walada sai Allah ya ce subhanahu kaga Allah ya tsarkake kansa domin an danganta mishi abin da bai dace da shi ba wannan zikir ne an fatan Allah haka nan at-tahmid mutum yayi godiya da Allah zikir ne mutum ya ce alhamdulillah dan aljanna Allah ya sanya mu a cikin shi lokacin da za su shiga aljanna abin da suke cewa alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي صدقنا وعده haka duk za su dinga faɗa alhamdulillah har ma zai zama ƙarshen abin da za su faɗa a cikin aljanna ko za su dinga farka ne wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da za su shiga aljanna to kaga wannan uh, yabo ne ga Allah da nuna godiya ga Allah shi ma zikir ne ambatan Allah haka nan mutum ya ce Allahu akbar wannan zikir ne domin girmama Allah ne Allah ya ce wa kaddirhu takdira ku girmama Allah girmamawa yana cikin girmama Allah madaukakin sarki yawan ambatan shi a harshenka haka nan faɗin la ilaha illallah ita ce afdalu zikir kamar yadda zai zo mutum ya faɗi la ilaha illallah domin kalma ce ta tauhidi ta kadai ta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai saboda haka zikiri yana da falala masu yawa ya ishe zikirin Allah falala cewa Allah madaukakin sarki shi da kanshi a ambace shi ambato mai yawa Allah ya ce ayyu allazina amanu zkuru dara zikran kabira ku ambaci Allah ambato mai yawa haka nan lokacin da Allah madaukakin sarki ya jero bayinsa da sufofinsa da ya sukkanta su tun daga kasantuwar su musulmi Allah ya ce innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات لأن يأتي والذاكرين الله كثيرا Allah ya ambace su a ƙarshe amma kuma malamai suna cewa su ne an ambace su a ƙarshe don ya zama su ne farko wanda za su samu wannan fadalar ya ga ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima da su din da aka kawakance su ne abin da ta rufe ba kafin sauran su ma'ana ba ta ambatan Allah da yawa da aka ambatan Allah abu ne wanda yake ɗaukaka bawa mafi yawancin bayan Allah da suka kusanta da Allah maɗaukakin sarki suka samu ɗaukaka da darajoji sun same shi ne cikin kusanci da Allah cikin biyayya da Allah cikin girmama Allah cikin kaunar Allah da kuma san Allah to wannan shine abin da yake ɗaukaka darajar bawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit fataukatin wanda yake ambatar Allah da kuma wanda bai ambatar Allah kamar gawa ne da mamata da da gawa da rayi ba ɗaya suke ba ba ta kafa zama ɗaya yanzu misali ka ce mutumin da ko kullum kowace rana sai ya karanta alkur'ani da kuma wanda bai karanta alkur'ani sai karshen wata wata ko sai shekara shekara ba ka taba zama daya ba ka taba zama daya dan dai ne ambatan Allah ko yaushe ya wanda bai ambatan Allah shi ambatan Allah kamar yanda kasa take idan ana ruwa kasa tana jikewa ya take zama tana kyau za ka yi danshi za ka yi ba da sha'awa za ka ba da abin da ake so to haka zikiri yake a zuciyar bawa duk bawan da yake da ambatan Allah yake yawaita ambatan Allah haka zuciyar shi za ta zama ka duba an ka kwatanta misalin in ka zo ka ga ƙasa an ba a yi ruwa ba ta bushe da kuma ƙasar da aka jika ta da ruwa ko kanshin da yake tashi a cikin su da bambanci ko ba bambanci a ce ka zo ka samu ƙasa guda biyu ka ajiye a kasko guda biyu ɗayar ba ta sha masa ruwa ɗayar tana sha masa ruwa ko yaushe in ka zo za ka ga ta fi sha'awar wannan da ake sa masa ruwa to haka ambata Allah yake a zuciyar bawa to shi yasa ma ya kawo babu fadl dhikri قال يتي حدثنا أبو قريب قال حدثنا زيد بن عباد عن معاوية بن طالب عن أمر بن an عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبك به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه والمتن يا زيد أما الله صلى الله عليه وسلم سيدي يا من صلى الله عليه وسلم lallai ayyuka na الشريعة da Allah ya wajabta masu nauyi akan bawa tun azumi zakka hajji da sauran rukunai na imani yace sun mun nauyi da yawa sun mun nauyi da yawa ma'ana abubuwan da yawa sai yace shin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bani labari ka nuna min wani abu wanda zai zama bai kai su nauyi ba amma kuma zai samar min da lada mai yawa abu ne kankani da za a yi ina yin farillan kuma ina taba shi a gefe wanda ba rabu da farillan ba amma kuma zan samu wani abu da na ajiye na adana wanda wata rana zai amfani ni wanda ya ce zan yi roƙo da shi zan makare da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai haka kake so ya ce to kada ka bari harshenka ya bushe daga ambatan Allah kullum ka zama kana mai ambatan Allah mutum ya zauna yana tasbihi ya tashi yana tasbihi Ya yasa an ambaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kana yadhkurullah azza wa jalla fi jami'i ahyani duk wani hali da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana mai ambatan Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ambatan Allah da haka zikiri shine mutum ya dinga tunawa da Allah madaukakin sarki a kowane hali a lokacin da ka samu sabuntar ni'ima ka tuna da Allah Shi ne abin da za ka samu yanzu misali an ce sabuntar ni'ima ba sai ka yi sabon gida ba ko ka yi eh, sabon aure ba ko ka yi sabuwar mota ba ruwa da za ka ɗauka ka sha a bakinka ni'ima ce ta Allah wani ba zai iya shan ruwa ba to a lokacin da ka sha ruwa nan ka tuna cewa Allah ne ya shayar da ƙarfinka da dabara ka bai sai ba ku wannan ruwan ba to kana tuna wannan cewa ni'ima ce ta Allah akwai wanda an sha mishi ruwa dawo da shi yake akwai wanda an sha mishi ruwa ba dawo da shi yake ba sai ya mishi taki a baki haka ne go akwai wanda ba ruwa ba zai ma shiga ba sai ya sha mishi ta wata hanya kai kuma kana na Allah ya baka ni'ima kana iya ɗaukar ruwan ka sha yadda kake so ka ajiye yadda kake so me ya kamata ka yi sai ka gode ma Allah sai ka ce alhamdulillahi lari sha'ani hada ina godiya da Allah wanda ya shayar da ni wannan har san da dabara ta bace haka nan in abinci ne ka kika ce alhamdulillahi alladhi at'amani hada wa razaqani ina godiya da Allah wanda ya ciyar da ni abincin nan kuma ya azurta ni da shi ba tare da dabara ta ko karfi na ba haka nan lokacin da mutum ya farka daga bacci ya ambaci Allah ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana ko ya Allah muna godiya gare ka da karaya raya mu bayan mutuwa ai ba kowa bane ya kwanta ya tashi ta yi kila ka ma kwanta sai dai a gaya ma jana'izar shi ko a cikin ka ma za a kwanta wani a tashi babu shi kai a tashi da kai ba dabara ta bace ta sa ka shi ka tashi ka bar Allah ne ya raya ka kuma duk rayuwa da Allah zai kara ma bawa a cikin lokacin lokacinsa alkhairi ne alkhairi ne domin za ka ci gaba da bautar Allah da neman kusanci da Allah saboda haka shi yasa ya ce kada harshenka ya rushe yana cike da ambatan Allah mana da abin da za ka yi ka da ambatan Allah za ka fita daga gida ka ambaci Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah za ka hawa abin hawanka الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين kana zaune a kasuwarka lokacin da babu wani mai siyan kaya da ya zo kana tare da alqur'anin ka kiga a kasuwa kana ambatan Allah ko kana tasbihi ko wani abu makamancin wannan to kaga wannan ka yi aiki da wannan hadisi lokacin da ka samu ni'ima amma aihuwa ka gode ma Allah wani bai samu ba wani kuma ya samu bai amfane shi ba haka nan lokacin da za ka samu sabon tufafi ka saka ka gode ma Allah a kai haka nan lokacin da za ka ga wani da Allah ya daura mishi wata jaraba kai Allah ya yaye ma ka gode ma Allah akan haka abin da ake nufi da ambatan Allah dina harkar ke jiki ko yaushe ka zaman to kana cikin ambatan Allah shi yasa su ne waɗanda Allah yake azzakiri na Allah kafira masu ambatan Allah da yawa maza da mata wa zakira ta haka mutum ya zama cikin su nan da mutum zai dinga yi azkar na bayan sallah azkar na safe da yamma kar mutum ya bari su wuce ba lokaci bane ne yawa amma alkhairin yana da yawa alkhairin yana da yawa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya fadi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim so dari bayan sallar asubahi ba wanda ya alkhairin da ya wuce nashi a duniya a wannan rana sai wanda ya irin wannan abu mutane nawa ne ba sa yin wannan abu sai suka fi wanda suke yi yawa kuma har ya kai yamma idan zunuban shi sun kai yawan sun fante ko Allah ya yafe masa to kaga falalan zikiri in ba dan ambatan Allah ba za ka samu wannan alkhairin ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bawa ya daya masa kukansa cewa yana sallah yana azumi yana wannan abubuwa to a daya masa wani abu kuma da zai zai zama shi kaman adana mana da zai ajiye yana samun lada a kanka sai yake kada ka bar harshenka ma'ana ya bushe cikin ambatan Allah kullum harshenka ya dinga ambatan Allah wannan shine alkhairin da bawa zai samu wannan hadisi ne mai inganci kara babu min wani babi daga cikinsa har yanzu a kan falalan zikiri din ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال أذاكرون الله كثيرا وذاكرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بقلبه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويستربب دما لكان الغافلون الله كثيرا أفضل منه درجات قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج وأنا حديث سند نيجي دا إلا حديث نينا أبو سعيد الخدري yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambaye shi wai cikin bayi gaba daya wane ne wanda ya fi falala na daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki sai ya ce masu ambatan Allah da yawa maza da mata sai ya ce ya maza da sallallahu alaihi to ina mai jihadi cikin tabarkin Allah ya ce inda zai yi tsara da takwabinsa ya tsari kafirai da mushrikai har takwabin ya karye kuma jikin shi ya jike ga jini to wanda suke ambatan Allah da yawa maza da mata sun fi shi daraja a wajen Allah ma'ana in shi ya zama baya ambatan Allah ke domin Allah makaukacin sarki ya yi kira da muminai masu ba da gaskiya ce su yawaita ambatan sama a lokacin yaki ya ce ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan tathbutu kawai a tsaya Ya ce yace ba a kathira ku ambaci Allah da yawa da haka ne jihadin da yake ambata Allah da yawa yana da daraja ya shiga cikin azzakiri ana rufin wanda yake jihadin kuma bai ambatan Allah da yi daidai da wanda yake mai yawan ambatan Allah ba wata mutum ya zama to mai yawan ambatan Allah madaukakin sarki kuma cikin abin da ya zo na shari'a domin da yawa wani zai ce ma ai shi ne zikiri ne amma yanayin yadda yake zikiri din wanda bai zo ta hanyar shari'a ba shi zikiri ana ambatan Allah madaukakin sarki ne cikin nutsuwa kuma ana ambatan Allah madaukakin sarki ne cikin girmama shi cikin hali na tsarki cikin mafi kyawun kalmomi ba mutum yana ambatan Allah yana ihu ba haka zama wasu suna hayaniya suna harbowa cikin ambatan Allah ko da wata sura ta musamman to wannan duka ya saba da barkin magabata na kwarai ba haka sahabbai suka yi ba umar radiyallahu anhu yakan in ya zo wucewa yakan samu sahabbai ya ce ta'ali majlisu sa'atan ku zo mu zauna wani ɗan lokaci mu ambaci Allah za su fara tunatar da kansu ranar alkiyama me ka tanada mata za su dinga cewa Allah ya maka kaza Allah ya mun kaza Allah ya mana kaza haka za su yi ba sa tashi a wajen nan sai sun zubar da hawaye haka shi ambatan Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake samun sahabban sa wani lokaci kamar yadda zai zo a wani hadisi a gaba ya fito daga gida ya zo same su a waje ce me kuka zauna a nan kuna suka ce ambatan Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alkhairin hakan wanda zai zo a hadisin gaba da haka ambatan Allah ba wai shine wasu mutane su tsaye kansu ma'ana suna tsalle-tsalle suna doke-doke suna harbe-harbe wani na dungure wani na tsalle wani na birgina a cikin ƙasa haka ne sanin ta wani ya saba da tafarkin magabata na kwarai ba ta taba cewa zaba ya kashe ambatan Allah ko suna ambatan Allah wai da ku rabbaka fi nafsika tabawan wa khifatan wa dun al-jahli min al-qawl kana ne kaskantar da kai kana ne tsoro tana mai girmama Allah maɗaukakin sarki babu hargowa a ciki ba hayaniya to haka ya kamata ambatan Allah ya zama da bayi قال باب منه وعن بالي لدشكين فحدثنا الحسين بن مريد قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكرها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوالد وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاسناد وروى بعضهم عنه فارسله wannan hadisin hadisi ne mai inganci hadisin abu darda ya ce annabin allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya yi kiran ya ce shin ba zan basu ku labarin da cikin ayyukanku gaba daya shine wanda ya fi alkhairi ba kuma shine wanda ya fi karkata ya fi albarka ya fi haɓaka ba wato a wajen mahalicinku wanda yake mai mallakan ku shine Allah kuma shine ya fi ɗaukaka darajar ku a wajen Allah din kuma ya fi muku shiyar da zinari da azurfa ta bada sadakar su kuma shi ya muku alkhairi fiye da ku fita ku sadu da makiyanku suna saran wuyanku kuma suna saran wuyansu ke ba zan gaya muku wannan aikin da biyar waɗannan ba sai suka ce muna so ka gaya mana sai ya ce ambatan Allah ya fi waɗanda mutumin da zai tsaya ya ambaci Allah da zuciyarsa da harshensa da kuma zarfansa da baya ya zama to ne ambatan Allah to sai ya tsare ma sai ya tsere ma waɗancan amma yadda ya tabbata wasu ai waɗanda suke ba mawadata ba ba su da abin hannu daga cikin sahabbai ai sun kawo koken wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu wadata daga cikin mu fa sun zar sun kere mana suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi amma kuma suna sadaka ne kuma ba mu da duke da za mu zamu sadaka suna aikin haji ba abin da zamu yi aikin haji da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ba zan nuna musu wani abu da in kuka yi za ku kamo shi har ku wuce su ba suka ce muna so ya ce yace tusabbihuna laha talatan wa talatin ku dinga yin tasbihi 33 wa tahmidunahu kuma ku yi hamdala 33 wa tukabbirunahu ku yi kabbara Ya ce in kuka yi haka to za ku kere musu gaba daya wannan shi ke tabbatar da cewa lallai an ambatan Allah ne aka ce za ka tsere ma wanda yake da dukiya da ta kada ta tsaya kawai tana tunanin cewa to ai wani mai dukiya ya riga ya wuce ni ladan shi ya fi nawa ba a'a za ta iya kamo darajarsa ko da baka da dukiya shi yasa inna akramakum inda Allah ya da yawan ka kai kuma da yawan imaninka da ƙarfin tsoron ka da yawan ambaton ka da girmama Allah da ganin Allah a cikin zuciyarka wannan ka kamo mutane da yawa ma tafiye da su saboda wannan to suka manzala Allah da wata ce to an batar Allah din zai shafa waɗannan abubuwa sai ɗaya daga cikin sahabbansa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wanda manzala Allah da sallam yake cewa a alamukum bil halal wal haram Mu'adh wanda ya fi sanin hukunci na halal da haram ma'ana wanda ya san ciki da wajen shari'a shine Mu'adh dan Jabal kuma da yi rayuwa mai tsayi ba ya rasu ne shekara shi ishirin da bakwai zuwa da takwas amma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'az ranar tashin alkiyama shine zai zama jagoran malaman wannan al'umma haka ba yawan shekaru ba ne tsoron Allah ne da kuma taufiki da dace da imani a ga mutum da yawan yawan shekaru ka da ɗalibin ka yi shekara kaza kana karantar da shi sai zai wuce ka a wajen Allah ya fi ka tsoron Allah shekaru ishirin da wani abu amma ka ce zai so kamar ka ɗauki dutse ka kai jifa daidai yadda mai karfi zai yi jifa daidai inda dutsen ya faɗi haka ne ta tazaran mu'ad tare da sauran malaman al'umman nan duk suna bayansa radiyallahu anhu arda sai shi mu'ad da ya ji wannan hadisin yake cewa to lallai kuwa babu wani abu wanda ya fi tserar da bawa daga azabar Allah fiye da ambatan Allah babu to idan ka shine idan ka tuna da Allah ka ambaci Allah shine sai ka tuba mu kai laifi shine Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubi sai su tuna da Allah sai su nemi gafarar zunubansu ma'ana gafarar Allah sai su ambaci Allah suna ambatan Allah mutum ya aikata laifi ko zai yi wani laifi ko ya yi wani kuskure sai kuma ya ambaci Allah ce subhanallah astaghfirullah to Mu'ad, ibn jarar radiyallahu anhu yace ban ga abinda ya fi tsirar da bawa daga azabar Allah ba fiye da ambatan Allah kuma zancen mu'az gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace iqra'ul qur'an al-qur'ani ambatan Allah yace ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi domin zai zo ranar tashin alkiyama yana ce kan masu karanta shi kaga alqur'ani an bata Allah ya yi ceto haka alqur'ani yana cetar da bawa an batan Allah ne haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ikra'u jaharawaini ku karanta waɗannan masu haske din guda biyu yace al-baqara wa ali imran suratul baqara da ali imran fa innahuma domin cewa su nan ranar tashin alkiyama ya alkiyami za su zo Allah zai maida su ka zama matani kamar wani wato dindizo na hadari jirgije mai karin yawa guda biyu auka da yayata ko kuma za su zo kamar yadda Eh, ma'ana gugar tsuntsaye take tasowa kaga sun cika saman nan haka bakara da ali imran za su zo ranar tashi alkiyama ta hujjani an ashabi bina suna wato tsare waɗanda suka karanta su suka tsare su to kada magana mu'az gaskiya ne an bata Allah ne ke tsira ga mutum kaga mutum ya zama to mai yawaita ambatan Allah kuma kada mutum ya dinga ganin cewa shi ya gaza zai iya karanta alƙur'ani da kyau shi alƙur'ani da wanda ya kware a cikinsa da wanda yake tsakatsaki da wanda yake mai ƙoƙarin yi bai iya ba dukkan su alkhairi ba wanda yake hasara sai har wanda yake zauna ba a wajen inda ake karatun alƙur'ani ake karantawa yana ji baya yi yana shiga cikin alkhairin masu alƙur'ani masu ambatan Allah amma yanzu ta gama haka ba sai wani ana karanta alkur'ani ya kuma can gefe ko an ce karanta alkur'ani ya ce karatun wahala yake ba magana sallallahu alaihi ya ce wanda yake karanta alkur'ani ya zama ya kware ya goge a cikinsa wannan darajar shi ya ce domin yana tare da mala'ikun Allah da tabun Allah da su za a hada shi wanda kuma yake karanta alkur'ani yana tata ta a cikinsa haka da sallallahu ya faɗa yake ta ta'ata yana kada ta ya kai ayar da ƙyar wata kalmar yana yi tana fita da ƙyar baya iyawa harshen shi ya kada kamawa yace wannan za a bashi shi lada guda biyu za ka kada ka ji cewa kai ba ka iya ba aka zauna ka karanta ko ba ko ba yana ma wahala ka yi alkhairi ne ambatan Allah ne ambatan Allah ne ka yi shi ko da wahala ko da yana ba ka wahala domin duk baki ɗaya ka karanta za a ba ka lada goma duk baki ɗaya za a karanta a ba ka lada goma to an ka zauna kana wannan tata ta da ai za ka karanta baki kamar guda dubu ɗaya gida ko guda hamsin ko guda ɗari biyar gwargwadon ƙoƙarinka saboda haka an bato ne na Allah maɗaukakin sarki ƙara babu ma ja'a fil qawli yajlisuna fa yankuruna Allah azza wa jalla ma lahum min al-fadli babin abin da ya zo na cewa mutane su zauna a waje suna ambatan Allah abin da zai zo musu na falalar Allah wannan tsawon zama ne na karanta alkur'ani ko zama ne irin wannan zama da ni don wannan zaman zama ne zikirin da ambatan Allah ne don da abin da ake fara ce Allah ya ce annabin ya ko irin wannan zama kaga bai yi kama da zaman kasuwa ba da yi kamata zaman majalisa ba na wajen mai shayi ko mai nama ko da yi kamata kama zaman bakin hanya ba da zaman bakin hanya kila za a ini ba a kira Allah ba wannan zama irin wannan zama na ilimi karanta alkur'ani ko karanta littattafan ilimi ko a'a mutane ma su zauna suna masu ambatan Allah ko a ɗaiɗaikun su ko sashin su yana tunatar da sashi ko sashen suna tunatar da sashi ko a'a wannan yana karanta alkur'ani wannan yana saurara masa wannan yana karanta alkur'ani wannan yana gyara masa ko a'a sun tattaru suna karanta alkur'ani wani yana gyara musu ko wani yana karantar musu to babu abin da yake wannan alkhairi za mu karanta hadisi dai a wannan babin dan hadisan suna da yawa sai mu ci gaba insha Allah قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يذكرون الله إلا حق بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عندهم magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu wasu mutane da za su zauna suna ambatan Allah ba sai sai sun samu wani alkhairi guda hudu na farko shine haffat bihimul mala'ika akwai wasu mala'iku da Allah madaukakin sarki ya halicce su su waɗannan mala'iku aikinsu a kodayaushe shine su dinga yawo a cikin duniya duk inda suka suka da ana ambata Allah zai zo su ce ga bukatar ku ta ku zo mu zauna to Allah maka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutanen da ya zauna suna ambatar Allah a masallaci to mala'ikun nan sai sun zo sun kewaye su da kada ka yi kokwantar cewa yanzu haka karatun nan da muke mala'iku na kewaye da wasu da mun shiga ciki illa hafatul mala'ika ta ce su mala'iku sun kewaye su tunda ba a ganin su amma dai ka yi imanin cewa suna kewaye da kai in dai kana sauraron alkhairi da ambatan Allah ka ga na farko kenan ka ga abin mamban da ba ku ba ke sai dai shaidanin kewaye a ke dai shaidani shi yasa ba a gama ba a yi kada ba nan kuma ba a gama ba a ji damin juna ba a rungumi juna ko gwamnatin yana nan ko mai hankalin ta duba za ta gani yanzu a tashi a nan ta ci an tashi da fada a ce za a tashi kowa yana murna kowa yana tunani yaushe za mu da dawowa mu sake wannan zama to wannan akwai alkhairin da ya wuce wannan min mala'ika dan mala'iku duk inda alkhairi yake haka ce nan suke zuwa kuma duk inda suka zo alkhairi ne a wajen babu shari a wajen duk inda yake barna ne mala'iku ba sa zuwa wajen barna to kaga na farko kenan haqqat bihim al malaika sai malaiku sun kewaye su wa ghashiyatuhum rahma kuma sai Allah madaukakin sarki ya lullube su da jin kansa za su samu tausayi daga Allah da jin kai sannan kuma nazalat alayhi mustaqina Allah zai saukar musu da wata nutsuwa ma'ana za su samu nutsuwa a tare da su yanzu kila duk damuwar da muke je sha da rana ya shiga cikin wani abin nan wata damuwa yana zama a nan zai ji damuwar ta yayi saboda ya ji abubuwa na albishi ya ji an tuna mishi da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma kyakkyawan makoma da zai samu da tun da yake yake zaune ko su tata ko wani abu wani ma ya ji a masa wata magana ran shi a baki amma da ya ji ran shi kenan sai ya samu nutsuwa shine nazarat alaihi mustaqina wallahi ko da kana da wata damuwa an ka zo ka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka ji wannan damuwar ta yayi ka na uku kenan to na hudun shi da shine gaba da komai Allah zai alfahari da su a gaban mala'iku shine wa zakar wa zakarahum Allah fi man inda Allah zai ce ma mala'iku kun ga wasu bayina da na zaɓa kuma na na kaunace su kuma ga abin da suke yi na neman yarda ka akwai abin da ya wannan wa ridwanun min Allah akbar Allah ya yarda da kai abu komai girma a duniya ba abin da fi girma a duniya ce yau Allah ya yarda da kai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yarda da mu Allah madaukakin sarki kuma ya azurta mu da kasantuwa cikin bayansa na kwarai Allah madaukakin sarki ya sa mu zaman to masu biyayya gare shi masu nisan da abin da yake na sako ne wannan fitintunu da suke damun al'umma muna roƙon Allah ya yaye mana su wannan rashin lafiya da ta addaba al'umma alhamdulillah ana addu'a ana samun sauki muna roƙon Allah ya ƙara kawo mana sauki Allah ya yaye mana ita waɗanda suka kamu da wannan cuta Allah za su lafiya waɗanda suke nan kuma ba su ba same su ba Allah ya daɗa kare mu da su gaba ɗaya inda sai ya waita din Allah ya yi ma al'ummar da suke ciki inda ba ta kai kuma Allah kar ya kai ta da yawa akan ba mutane tsoro na ji ba so ɗaya ba so biyu ba wannan jan hankali wani zai ce ai fitowa na biyu da za ta yi da za a harbo ta to sai an samu mutuwa da zato wanda ya kare mu da farko da ta fito daga farkon yana nan fa shi zai kare mu su su jeho don su suke jeho ba da aka kare mutum ya ji tsoron musulmi sai a ce wai ai akwai sakon wajinta akwai tablet yanzu an da an yi zai farkon ne to ciwon farko Allah ya kare to Allah ne ya kare mun nan ba yana nan da rudan to jini na biyan biyan ya zo Allah yana tare da mu kuma gare shi muka kuma ba abin da zai faru ce ai za a ga gawar ke ajinka ai ba su suke kawo gawar ba ba su suke ba da rayuwa ba wanda yake ba da rayuwa da mutuwa raye ne allazi khalaqa mauta wal haya Allah shi ke rayawa yake kashewa Za zaka babu wani mahaluki da zai turo wata cuta da za ta zo ta kashe wani adam sai da izinin Allah kuma imanin mu ne imani da Allah cewa duk wani abu da za a kawo lallai mu koma mu nemi mafita a wajen Allah kamar yadda na faɗa Allah da ya kare mu a farko ai har yau rashe-rashen da aka yi a yankin da ake gani shine mafi lalacewar yanki ko shine mafi karancin ci gaban yanki a duniya shine yankin Afirka inda kiwon lafiya ya fi ko ina ta barbarewa amma can inda kiwon lafiya ya fi ko ina ci gaba cutar mutuwar ta fi yawa wannan hikima ta yaki Allah ne ta Allah yan uwa mu yi kokari mu dinga komawa ga Allah kada tawakkalin mu da Allah ya yi rauni lallai ba ne fi a ɗauki matakai ɗaukar matakai yana da kyau abu ne wanda yake al'adu da sabab mutum ba zai zauna ya kawo buhun shinkafa ya kawo kwandon tumatir ya kawo kwayan nama ya kawo ganyen man ya ajiye a kicin ya kawo itace ajiye ke su dafa kansu ba ko ya zama kansu ke ya hanyar ya kama mata hanyoyin da aka sha yana da kyau a dinga kiyayewa su zai shiga wajen da yake akwai cunkoso da ya ɗauki waɗannan matakan babu ne amma dai kada mu ɗauka cewa waɗannan matakan kaɗai sun wadatar mu koma ga Allah dan sai wani kaga ya gama ɗaukan matakansa kuma sai kaga Allah ya ɗaura mana to ga ce ne kuma wani kuma yana nan ma bai canza matakan ba ma ko ba abin da ya zame shi yanzu da fara yanzu tana akwai mahaukacin da ya fi wata biyar yana wucewa har yau shi ba a ce kamu da ita shi ne kan wanda ake yi bai shi ne kama wata magana ma ake yi ba haka zai fi sanda ya ci ya sha wa ake ciyar da shi wa ake tsari ko da haka babu ne ke mu ɗauki matakai da suka kamata muna wasu hannuwan mu ma kana alwala ba ma sau biyar ba wani wani yana alwala sau goma sha biyar wani yana alwala so arba'in wani so hamsin wani ba yadda za a yi alwalan shi ta warware bai maimaita wata ba haka ne ko kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ne la yu'akidu alaiha illa mu'min ba ni tsare alwala sai mu'min duk wanda kaga yana tsare alwala to wannan yana da alamar imani tare da shi domin me yawan tsara alwala duk yawan alwalan da kake kana wanke kurakuran kai to in kurakurai suka yi karanci ko kaga eh, mutum zai ɗaukaka kuma duk bukukan da kake in na gani ne kawanki. idan na tabawa ne kawanki. idan na magana ne mara kyau ka da jinka idan na abin da gani mara kyau ka goge kuma ƙarshen ruwan da zai shiga na alwala na jikinka ya tafi da ƙarshen ruwan da ka yi <laughs> mutum da zai zauna cikin ƙarfi ba akwai ƙarfin da ya wuce wannan da haka muna buƙatar mu samu ƙarfi wanda yake na na zukata na rayuwa na imani da Allah kuma sannan mu zo mu samu karfin nan yanzu wani gwargwara ya ce ka yin wanka ya ce ka shafa turare ne ƙarshe amma Allah ta fi shi tsarkaka a wajen Allah duk wannan karfin nashi na banza ne in ya mutu a haka ƙazanta ne sai wuta kai kuma ka mutu a tsarkinka da komai ba ka da turaren ba ka da gayen irin nashi kuma ka shiga aljanna lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah sai wannan abin da ya zo da duniya da lahira ba ka kusanta duniya da lahira kuma mutum ba ya taba ganewa sai Allah makaukakin sarki kai shi matsayi duniya da lahira ba ta taba zama daya yanzu mutumin da yake cikin ƙauyen da babu komai ba kayan more rayuwa ba ruwa ba wuta babu hanya babu abubuwan jin daɗi da mutumin da yake cikin dubai sai suke da Allah rayuwar su ɗaya ne tunanin su ɗaya ne da wannan fara duniya kenan a duniya an samu bambanci na da duniya da lahira kuma ai bambanci yana da girma sosai haka muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana wannan cuta Allah ya kawo ƙarshen ta Allah madaukakin sarki ya ba marasa lafiya mu lafiya makafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su yan uwa namu da suke samun tashe tashi hankula cikin kasashe musamman yankunan arewa nan Katsina Zamfara da Sokoto da Kaduna waɗannan yankuna kamar yadda su wasu manta da mu da muke cikin tashin hankali mutanen da sun shiga cikin tashi tashi tashin hankula da ba sa kirguwa in da mu manta ba ai daga can ake kawo mana doki to ka inda da zamu yi godiyar Allah ya kamata mu kai mu mutanen nan doki yanda ba su manta da mu ya kamata mu ma kan mu manta da su ko in ba mu da abin da ma za mu ba su an ce babu kasuwanci a Jos akwai wahala akwai waye sai akwai addu'a in ka tashi kai sallah cikin dare a mata addu'a Allah ya yi musu Allah ya kawo mafita Allah ya kawo sauki masu aikata waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya mana tsakani da su Allah ya mana maganin su Allah ya tozanta su Allah ya daidaita su Allah ya sarrafa al'amarin su wannan kasa ta mu kuma Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta wannan damuna Allah ya sanya albarka a cikin ta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu magabatan mu Allah ya yafe musu mu kuma Allah madaukakin sarki ya bar mu akan wannan tafarki ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Thank you. Thank you.